Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin tubalin tsaro da Hassan Maina Kaina ke gabatarwa sai kuma shirin da ɗan gari shirin haɗin gwiwa na murya Amurka da tashoshin rediyo a ƙasashen Afirka. Kafin nan ga halin da duniyar ke ciki. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba Yakubu Makeri. shugaban amurka joe biden ya da sanarwar haramta shigowar jiragen sama da suka taso daga afirka ta kudu zuwa nan amurka da ma wasu kasashe bakwai daga ranar litinin a jiya juma'a ne biden ya bada sanarwar bayan tuntubar dr anthony fauci wanda ke bashi shawara akan harkokin kiwon lafiya sauran kasashe bakon ku sun hada ne da botswana da zimbabwe da namibia da lesotho da iswatini da mozambique da kuma malawi biden ya ɗau wannan mataki ne bayan da hukumar kiwon lafiya ta duniya ta ayyana wani sabon nau'in coronavirus nau'in cutar mai matukar hadari da ake kira omicron shugaban na amurka ya yi kira ga kasashe masu hannu da shuni da su taimaka wa kasashe matalauta da allurar rigakafi a jiya juma'a kasuwar hannu jari ta faɗo warwas inda kasuwar masana'antu ta dow and jones ta sauko da sama da maki dubu yayin da aka sanar da bullar nau'in coronavirus a ƙasar afirka ta kudu da ke kuma yaɗuwa zuwa sauran sassan duniya masu zuba jari ba su da tabbas akan ko sabon nau'in cutar za ta iya mai da hannun agogo baya a nasarori da aka cimma cikin watanni da aka yi yaƙi da annobar covid-19 ma'aunin kasuwar S&P 500 ya ragu da maki 106.84 ko kuma kashi 2.3 cikin 100. Wannan dai ita ce rana mafi muni ga ma'aunin kasuwar jari na Wall Street tun cikin watan Fabrairu. Ma'aunin da ya kasa sosai ya shafi harkokin banki da kamfanonin tafiye-tafiye da da makamashi yayin da masu zuba jari ke kokarin daukar matakan kare kansu da harkokin kuɗinsu daga sabuwar cutar. hukumar kiwon lafiya ta duniya ta kira nau'in sabuwar cutar da mai bazuwa cikin gaggawa firaministan habasha abi ahmed ya lashe takobi a jiya juma'a cewa zai bisa abokan gabansa a wani sakonsa daga filin daga a cewar ma'aikatar yada labaran kasar yayin da majalisar ɗinkin duniya take kashedi yakin na shekara guda ya jefa miliyoyin mutane cikin rashin abinci a daidai lokacin da 'yan tawayen tigiri suke sanar da kwace yankuna suna ikirarin sun kwace wani gari mai tazarar kilomita 220 daga addis ababa kasashen duniya suna jin tsoro rikicin zai kara ta'azzara inda kasashen waje suka yi kira ga 'yan kasarsu da su bar kasar ma'aikatar yada labarai ta kasar ta faɗa a ranar laraba cewa abi tsohon laftanar janar soja ya isa filin dagan domin jagorantar yaƙi da ake yi da 'yan tawayen ya kuma miƙa ragaman shugabancin kasar ga mataimakinsa yakin ya haifar da babban matsalar aikin jin kai inda shirin abinci na majalisar ɗinkin duniya ya faɗa a jiya juma'a cewa mutane da ke buƙatar taimakon abinci a arewacin ƙasar sun haura sama da mutum miliyan tara labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya juma'a kasashen rasha da india da china sun bayyana damuwa akan mummunan kalubalen aikin jin kai da ake fama da shi a kasar afghanistan da kuma yadda safarar miyagun kwayoyi ke kara yawa a kasar da yaki ya daidaita ministocin harkokin waje kasashe uku mafi tasiri a yankin sun yi wata ganawar bidiyo inda suka sake nazari a kan matsalolin afghanistan da ma wasu batutuwa rushewar tsohuwar gwamnati mai samun goyon bayan kasashen yamma a kabul da kuma dawowar kungiyar taliban a cikin watan agusta ya jefa afghanistan cikin mummunan taɓarɓarewar tattalin arziki da ba a taɓa ganin irinsa ba a ƙasar ministocin sun lura da tsananin damuwa akan yadda abubuwa suka rincaɓe a afghanistan cikin gaggawa a cewar sanarwar bayan taro da aka gudanar tsakanin ministocin harkokin wajen rasha sarki lavrov da na india s shankar da kuma takwaransu na china wang yi a ƙarshe an tabbatar da shawarwari da dama akan yadda za a mai da martani game da sojoji masu yawa da ba a saba gani ba da rasha ke jibge su akan iyakar ukraine kana ƙungiyar tsaro ta dato za ta yanke hukunci bayan ta yi tuntuɓa a mako mai zuwa in ji babban jami'in diplomasiya mai kula da harkokin turai a ma'aikatar harkokin wajen amurka a jiya juma'a shugaban amurka joe biden ya ce yana matukar damuwa akan abin da ke faruwa a ukraine Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hassan Maina Kaina da shirin tubalin tsaro, shirin da ke haska fitila kan matsalolin tsaro da suka buwayi al'umma da kuma matakan da jami'an tsaro ke ɗauka na shawo kan lamarin. Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau za mu tara ne kasar Ghana. A shirin wannan mako za mu tattauna ne da babban jami'ar rundunar 'yan sanda na kasar Ghana mai kula da yaƙi da manyan laifuka wato DC Alhaji Muhammad Suraj. a kwanan ne sofeta jiyar na 'yan sanda kasar ghana dr akufo dambari ya gana da malaman addinai to ko menene makasudin wannan ganawa tambayar kenan da muka yi wa dc alhaji muhammad suraj very good question shi wannan wato question da ka tambaye ni na shi na so da an ji kamar manyanmu na ahal sunna manyanmu na janiya manyanmu na shirya su ma su kawo jiki don christians nan da suka ga an kama si reverend pam sai suka ce a'a wani kamar gemun dan wanka ya kama wuta ka nemi ruwa sai sa bar su kawo jiki dr damfari menene mu yan muke yi da ke kawo damuwa sai sa sai muka ce o oh, alhamdulillah ku kokari wani za sabon da ke an ratse sun ratse da kawo jiki muka yi magana da su muka gaya musu ababen da waɗansu pastors ke yi inda suke preach da ke kawo damuwa da yake go a the constitution haka kuma society group su kuma suka kawo jiki haka kuma gana ghana football suka kawo jiki yanzu yanzu ya kamata musulman kungiyar mu kuma shi shine ji ne na ne leadership mu ghana muslim youth ne wo tun sanin su masu kawo jiki su right to police administration mu kuma muna so mu zo mu gaisa da IGP mu kawo damuwar mu da ke damu mu cikin unguwan mu mu ga wani irin matsala ba muke da shi da yan sanda da suke da ba mu so wani ababa ko ne yan sanda suka gani mu muke yi da ya kamata mu gyara sai sa yanzu ya kai manyan mu su ma su rubuto suna so zo su ga IGP za a bude musu wannan fage su zo mu yi mu'amala mu tattauna mana abu ne ya zama ke damun su da mu yan sanda muke yi musu da ba su da kyau ba su so mu ma mu gyara zama sa'annan mu ma mu gaya musu a alu sunna ne kuka so tijaniya ne kuka so kuma shi ne ko ina ha'a headquarters ma a kan ne duk da kungiyan guda ku mutu ku kawo sai mu samu conference mu zauna da ku one hour two hours mu tattauna yadda za a kasan da a yi zaman lafiya. su sa wannan hanya na nan da yawa sun ina jiran nawa. To ko miyagun laifuka da ake tafkawa a kasar Ghana na raguwa ne ko kuma dai karuwa yake yi. Wallahi da na fito Amurka na zo kamar wata biyar ke da nake Amurka ina monitor laifukan da ake bi ma'ana violent crimes in ture ce violent crimes menene violent crime arm robbery wani ce army robber arm robbery wani ya doki wani mataki bindiga ne yau karanti ne ya bi wani gidan shi awo ya tsar hanya ya kwace mu ba da kuɗi kan hanya ya mamame shi guka arm robbery sa'an nan na biyu rape wannan nan ma in ya je ya yi wannan eh, irin ungun hali sai kuma in yari a mace na gidan sai kuma su kwana da ita rape kidnapping kuma ya zo shi ne a kama wanda kai a je a kai a ɓoye ta ko a ɓoye shi ake a kawo kuɗi na ransom waɗanga irin ababa balan crime ga shi ne ya fito da kanshi kwanan da tun je kuntun last year in ce tun 2019 abin da muka gani na hawa amma da muka yi bincike muka duba me ya kawo ga irin abubuwa wallahi yan waye mu da suke tsowa Najeriya yan ibo ibo ibo ga mun muna da yarbawa gari. sun zama kasuwanci suke yi ba ta da matsala muna da hausa suna business da zabar mawa da kabilu daban-daban amma kaga mutane mu ibo ibo da suke fitowa yawanci ba su suka ba su muka yi binciken da kama a'a zaman da suka zo ga irin suke yi ba su su ma zo su yi zaman lafiya kamar da kakannin da yarbawa suka zauna kakannin zaman a'a su su nasu ne su doki makami 419 da kuma amro sai su wadansu ababen da ma violent crime da bai zama amfani yadda mun saba da shi ba wallahi an waye mu ga da suka zo ya san yawancin suna kuma shi ka ga guda ya zo ka sun ga gane sun zama goma cikin daki da rana suna kwana da daddare su tafi suke ana hawan baku ana zamba da shi an zama birnin da ya faru wata uku haka su ne ka ga mutum ya je bank ya je ya cire kafin ka fito ka shiga lori sai ka an biyo ka da babur an kwace kuɗi da muka bincike shi kuma kama a ah, sai ma cikin bankin da ake zuwa an sai kudi suna shiga shi yes da mace ma zo cire kudi ne yana won da kana cire kudin da sai tax duba ta ta sa riga blue da ya sa agwada kana fitowa shi a eh, yana da ban mamaki ban shi da zai kwaci kudi mai ya yi san kaba kudi na jikinka sai sa wanga abu ya yana damun mu sai da muka zauna duk ta dan fari ya zo Allah ya saka mai da mutumin kirki da Allah ya zabe shi ya bamu da ya zo ya ce a in kiɗi ya sake rawa sake wa ke mu gyara zama gada ba a samu da irin kidnapping arm robbery rape ba ala suraji ka kuma ku sake ku ta a wallahi ba mu yarda sa'an nan muka shiga ciki muka shiga ciki da kyau muka shiga ciki da kyau kuma muka kama oh, bakin mu da suka ce za su take advantage of our peace suke kama da matsala sai sa muna magana da leadership su kamar in dai ka zo gana neman kuɗi ne to zauna amma za ka zo kuma ka dame mun biyu da kai yawanci an ce ne idan muka duba yadda aika aikan laifuka a kasashen yammacin afirka ke daukar wani sabon salo to ko akwai wani mataki na bai daya da 'yan sandan yankin afirka ta yamman ke dauka wato tun da na zo an fara maki na sauko wato abin da ya kama ghana ko jijiya Togo, Benin, Nigeria. Muka join eh, wato muka yi haɗin kai na batun security cross border eh, inter security meetings. Wato under the chairmanship of eh, President Nana who is the ECOWAS chairman. Me muka lura muka tun da fara yaƙi zo Libya. Bindigogi na biyowa turu Bali, Niger, Burkina Faso, ina shigo mana kai sannan ga matsalar duk yaran kama da ke can gida na borno state shi yasa da muka zaka muka ce a'a bindigogi waɗansu da arm robbers ke yin suke ada suke robbery da shi in ka duba irin type of bindigogi ba local one yana cewa recent because libya was supposed a lokacin shi yasa yanzu haka da ke magana mun yi minti igp sun zo igp na igp nigeria da na togo da mai duka su mitin ya kai kan mu labin technical committee level <laughs> implementation yanzu haka nan togo burkina da ekobi ba za mu form pen center da kabobo da laso center guda za mu kafa su wajen an kafa guda cikin togo na'am kusa da lamakara na'am za a kafa guda cikin ghana na hudu da wa upper west za a kafa guda cikin Cote To yadda za mu mu police da sojoji da Air Force za mu ta alaka muna share intelligence. Movement of people kowa ke mu air eh, an ya gani ana ba mu information. Military intelligence su ma suka gani suna ba mu. CID muna muna share Togo da garukan gari na kwali duka muna duba muna menene muna alaka. so da duk to active wanda duka aka same shi da wani mataki da bai da kyau sai a kama yasa wani ya bari yanzu bindigogi da yawa da da ake sawa cikin articulators da ke dokan taki ya biyo ya tsoko kina yanzu ana duka in ya kai ba ta ke sauka da kayan duka ba ka ce ka taki ba ne to sauka da kayan duka a duba mai ciki da sai a ce wuce wuce a'a wadannan abu kafin ma lore ya fito gobe da laso ya shiga border abin da ke ciki da ba yan burkina su ma ba ba ruwan su gendarmerie na amma yanzu alakar ya bari ko ya san in baka tare dan wanka ba ka samu matsala abin da ya samu na faso wani lokaci. Babban kwamandan 'yan sanda da ke yaƙi da manyan laifuka na ƙasa Ghana kenan DC Alhaji Muhammad Suraj. Mai sauraro duka-duka da haka muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalan tsaro na wannan mako. sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma abokan aikinmu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi da suka taimaka wurin kawo muku wannan shiri. Hassan mai na kai nake sallama da ku mu kasance lafiya. To a gaida Malam Hassan yanzu kuma ga shirinmu na gaba. rahmatullahi ta'ala wa Yau shirin nan na da dangari wanda yake tashan Amerika da hadin gwiwa da Alpha Radio 104.9 tana kawowa ta yi tattaki zuwa garin Cape Coast babban birnin kasan Ghana na da. Akan haka muna tare da limamin gari na Cape Coast zai koro muna tarihin kafa wanga zango a nan eh, gaskiya ne ni ne imam yusuf muhammad kamarace da manyan gari na cape coast musulmai duka da kuka tattara suka yi baki daya suka sami wannan aiki na liman ni kuma da iko allah na amince musu abinda allah shauki nuni kuma muna cikin kokari muna yi kadan to wani lokaci aka kafa wanga zango ta cape coast lokaci ne tun zamanin goko lokacin kakannin kakanni a lokacin nan ba a cika sa date ko kuwa wani abin ba haka ba amma a takaice dai ya kusa shekara ɗari na suwa suka zo suka kafa zango ne ah, waɗanda suka kafa zango daban-daban ne ba iri ɗaya ba ne na daban-daban ne akwai wangara akwai musawa akwai hausawa daban-daban daban-daban da aka hada aka kafa wani aiki suka zo da shi suna yi har suka samu suka kafa su wasu sun je yaƙi na taimakon ko da suka zo sai gwamnati ya ba su wuri wanda zai iya ya koma garin shi ce ce wanda kuma zai zamana shi kuma ya zamna wasu kuma sun zo fatauci ne suka zo allah sa nan ne wurin zaman su suka damu da shi sa wani aiki suka suka suna yi nan ga aiki ne da yawa noma suke yi wasunsu kuma suna sayar da sayarwa fatauci da yan fawa kowane aiki ne da yake mutum zai samu abin da zai ci an yi tempos ta ci suna da sai da sayarwa na bayi wayanga da suka zo suka taimaka aka daura wannan zango sun taimaka a cikin wannan aiki ko dai su ne aka mai da su su dai wannan aikin na bayin da ba su ciki su sun zo ne daga garurukan suka zo suka iske ana yi ana yi to wani matsayi ne nasu eh ba da matsayi don da yawa fatan su samu abin da Allah zai yi musu arziki su koma gida da yawa fatan da suke yi kenan. Sai suka saura. Sai suka saura. To ne. To da suka zo suwa suka iske a nan. Su iske ne fantawa su ne masu gare. Ya zamantakaiwansu ya kasance da fantawa. alhamdulillah bako ne bako ne ya kamata ka san kaman kai bako ne ke sa iyayen namu su rike su saboda haka su kuma masu kasan ba su da abin fadi don babu damus babu yi wani abin da ya bata musu rai ya aka zamana lafiya. Eh, baba akwai wani take da kuke yi ma zangon kunga na kiput take dai babu da take amma akwai zaman lafiya cape coast na musulmai duka kun haɗa kai komi duka iya samu mutum daya da kowa kowa ke taimakon juna sa take mu kenan wannan ko gana gwamnati ya san kamar cape na na musulmai muna zaman lafiya ba wani tashin sarkin walawa zai zai kara baki a cikin wannan akwai wani bayani da za ka kara mana bayani dai ne zan kara kan da imamu na gari ya faɗi lokacin da musulmai suka yi yawa ko zango ka yi karfi sosai shine before after before after first world war 1914 ni baba ya je wani first world war 1914 to lokacin da suka to world war suka zo ne sai aka kawo su kumashi da suke kumashin nan sai wani yankin cape coast ya zo shi aka ce fofin sojojin da suka zai shi aka doke su polis shi aka kawo su nan idan suka zo suka raba fadan suka kare shi su ma suka saura shi aka ba su wani ba bayan gade nan gade kwata ban gari ba shi aka ba su ne shi nan ga shi ne ainihin zongon tabbos da aka fara da shi hagan tudun ga ana kiran shi eh, latif tukkan tudun latif to shi ke ikon zango don tsafta nan zuwa har johnson road duka fantawa saboda eh fantawa suka ba sarkin garin su ta ba mu don shi lokacin she wangarawa ko suna nan suna wani unguwa ana kiran shi an to daga wurin su ma suka zo su kafa kwanan zango daga bisan gade ba to wurin kuma she iri-iri daban-daban suka fara zuwa da walawa da burin sawa she suka zo suka zo suka haɗa kai Shiga ka nan ya bude to hausawa fa a hausawa ainihin da hausawa lokacin bokos da sarkin zangon kekos, ko na central region da in turawa suka samu wani maganan da ya shafi mutane sarkin hausawa ke zama kai ya duba ya ci magana da sarkin hausawa tolls yake so ya karbi yana zuwa wurin sarkin hausawa shi zai cire mutane su je su ka karbi kudi su zo su bai british government da waɗannan aiki duka eh, yan zango hausawa sun yi domin da da sarkin kakos na da da da ya rasu nan branson da ya mutu to taushe ba su da sarki don shi lokacin ko wani magana ya zo da zai shafi garin da shi wurin sarkin zango ko da fanti ne ana zuwa da shi wurin sarkin zango cikin magana to sarki da jimawan ku garinga da kokarin da kuka yi ma ga wani wani kalubale ko kuwa akwai wani abin da ke damun ku hukuma bai yi muku ba shi da damuwa dai kam akwai shi saboda kasan duniya dai zaman duniya ne shi ne aiki ka samu aiki da za ka yi hannu ka yi bakin ka ka yi ka duba iyali waɗannan abubuwa duka yanzu garin namu ba aiki garin shi ne first capital of gogos ma amma ba aiki ina duba ko wani gwamnati ya zo ya bude mana wani aiki da gogos time shi na tsaya nan ga yana cire kaya ana zuwa aza mu duka muna yara mun je mun aza wani galiman mun je mun aza wani lokacin da aka haifi duka yanzu haka da yaro na ya kare ba su da aiki da su dewa abin da ya shi batun aiki ba aiki gari don shi ya bar yaran mu dewa sun fita sun waje da kuma shakra ina ina yaran mu sun saboda rashin aiki abin da yake damu an gode kwarai eh, mutanen cape coast allah ya saka da alheri na ga kaman sarki kuma kana da wani kari za ka yi kara kamar kada nake cewa dai muna zaman lafiya nan ba wani abin da ke damu amma kamar ga sarkin walawa maganar da yi rashin aiki yara da yawa sun tashi ba aiki da yawa ba aiki garin da mun samu wanda da taimaka mana wani aiki ne da ya mana a akwai hanyar da da nemi a kawon aiki nan gani a yi kokari a kamana mun gode kwarai salamu alaikum To madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka, a ko da yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Ahmad special time. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri har da a dawo lafiya na Baba Yakubu Makeri. Da kuma matasa a duniyar gizo na Shamsiya Hamza Ibrahim. yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da salama abo da haɗa shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.